mun gane yadda namiji zai wa mace wasa ta ji daɗi to ba haka mace za ta mata ba na macen sai ya fi yadda za ta fi jin daɗi sosai maza wannan ƙalubale gare ku ne shin ko ka san cewa minti goma ko sha biyar ko ishirin baya taɓa gamsar da mace kun fahimta yanzu ni kun gan nan ko ni da mijina wallahi sai mi awa biyu muna sex kai kafin ma ya shiga sai mun kusan awa ɗaya muna wasa ya sha nono ko ina kun fahimta to kun gani ta ya za a mace ta so namiji tsakanin da Allah to gaskiya dole ku je ku nemi magani dan ba fa lafiya ne da ku ba dan ni miji na da minti goma minti ishirin yake mun komai da tuni mun rabu ko kuma in je ina bin wata mace a waje kun fahimta to dole gaskiya ku zage ku zage damtse kun fahimta dan ku je ku tattaro hankalin mata saboda a yi magani irin waɗannan matsatsalin na lesbian da suke faruwa a gari kuna ji ko maza kun san me yake kashe ku indomi da kwai su boga kai da sauran da abubuwan makulashe kuna ganin kamar burgewa ne wallahi ba burgewa ba ne abin da ya sa mata suke gudun kenan saboda ni mijina da kun gani akwai irin safe food irin su ayaba kai irin da kayan da marmari haka idan kana cin shi wallahi za ga abin ka haka ba wai za ka yi minti